TV. Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci da zo na yi muku alkawari za mu kawo muku wasan England da Tunisia. An dai buga wasa an tashi wasan England da Tunisia kenan wasa dai an tashi a 2-1 england sun iya cin tunisia 2 tunisia sun cire daya daga ciki an tashi a 2-1 kasance tare da muradi tv domin gudun da samun informations game da russia 2018 ni ne naku mai suna steve j wanda ke gabatar muku da wannan shiri sai mun haɗu da ku gobe na gode